على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Iyaye iyayena mata a wannan gari na kumo akwai local government jihar gombe nigeria barkanmu da kasancewa barkanmu da asibayi a wannan matsalaci na matsalar ansar don ci gaba da fadakarwa da nasihu da ya shafi ku da mu ma mazan gaba daya yau insha Allah ta'ala za mu shiga wani darasi na musamman da ya shafi harkar mutuwa Allah ya samu cika da imani hukunce-hukunce ne suka shafi kukan mutuwa da mutuwar da kuma haƙuri da ya kamata mutum ya yi a matsayin na mace yayin da Allah ya zarge shi da mutuwar nan uwa ko mutuwan miji ko mutuwan da ko na makamanci wannan da farko dai a cikin surar bakara aya ta ɗari da hamsin da biyar zuwa ɗari da hamsin da bakwai allah yana cewa a wadda lamin shirar rikin wani gabuwan da kuma bishayi mai kaufi والجوع ونقص wasu الأموال والأنفس والثمرات bashirin sadirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce za mu jarabe ku da tsoro za mu jarabe ku da yunwa za mu jarabe ku da mutuwar 'ya'ya za mu jarabe ku da tawayar dukiya a yi bishara wa masu haƙuri su ne idan musiba ta tare su ɗaya daga cin wannan ko mutuwa ko ɗaya daga cin wannan ko yunwa ko asara ta dukiya ko gobara sai su ce ina da zai wa ina ilin rajuwa daga Allah muke kuma gare shi muke komawa yabo ne Allah da ya yi wa waɗannan bayan Allah waɗanda idan musiba ta same su to sai su rinka tunawa da Allah Daga cikin manya-manyan masifu shi ne akwai mutuwa akwai mutuwa mutuwa musifa ce mutuwa ta shi hankali ne ga mutum biyu wanda shi mutum da kuma wanda aka yi wa mutuwa da aka yi daga muku mutuwa sai ku ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha ولهم ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى na Allah ne abinda ya karba na sani ko ya karbi miki da ko ya karbi miki miji ko ya karbi miki uba ko ya karbi miki malami ko ya karbi miki kishiya da wannan da ka kula masu haƙuri ya ku yayin wata idan mutuwa ta same ku da wasu da rashin waɗannan wanda da lissafa imamu gabarani ya fita hadisi a cikin mujamul kabir hadisi ya dubu ɗaya da ɗari biyu dubu goma sha biyu da ɗari hudu da sha ɗaya hadisin abdullahi abbas ya ce annabi ya ce wa oh, bai ummati shay'an lam yu'tahu ahadun min al-umam inda al-musiba an bawa al'ummata wani abu lokacin da masifa ya same ta wannan abun ba a taba ba wata al'umma ba in ba al'umma ta ba shine fadin da lillahi wa inna ilaihi raji'un na wani hadisin yana da zaune kwaye da gaske ba ikin jiddan malamai suna bayani a kai amma akwai wasu dalilai waɗanda ba wannan ba wannan ba za a taɓa wuja da shi ba don saboda rauninsa ɗanin rauninsa amma akwai dalilai na waje kamar wannan ayar da makaranta cikin nuna muhimmancin yin ina ina ina ina musamman ɗan da Allah na baka da masoyi ko uba ko miji ko dan uwa ko bani ko yaya me yasa mutuwa ta fi gigita mata in kika ce malam to kin ji wata yar neman yancin mata ta ce wai ai saboda mata sun fi tausayi gaskiya ne na yadda da ke a rubuta sunanta a kamu amma ba shi kaɗai ba ne amsar me yasa mutuwa ta bi yi ta mata na saboda suna da rauni to sai ma ba laifi ko cokulat da aka ba ke ya an taimaka miki ita ma a rubuta sunanta da waccan da waccan wacce zai tsohuwar ɗaliba ce duk shekara sai ta ci kyautar mu wannan ne dai ban taɓa ganin ta ba sai wani wataƙila na aka kawo ta yan hizba a rubuta sunansu sai me akwai wani dalili da nake son ji me sa mutuwa ta fi gigita mata Na? to ga hajiya ga tsohon mu Na hajiya eh saboda ni na yadda me yasa sai mata me yasa ta mun tasiri na'am ban ba mata sun fi shakuwa da mutum ko mukan maza ai daman ai ba maganin shakuwa ko to ita ma na a rubuta sunanta ko addu'a aka mata ta zo ba da kyautar ai an yi eh ya yi zaka me za ki ce yana da wani abu sabo mumtaz Allah mata albarka wannan ma rubutu sunanta ta ce saboda mace ba ta iya dogaro da kanta galiban ku ta faɗa dai ku ta bubbuge kanku da kanku da kanku to waɗannan dalilai suna da muhimmanci ku gane ita mace galiban a ƙarƙashin wani take an gani galiban mace a ƙarƙashin wani take galiban wani ne yake kula da ita ko dai mijinta ce mijinta ne ke kula da ita ko kuma yayanta yake kula da ita ko babanta yake kula da ita ko kanin mamanta yake kula da ita yanzu ga kunancin kus a gabana kamar tsakin tsumma amma ala muku albarka amma dukanku gaba ɗaya a ƙarƙashin wasu kuke da wahala a cikinku a samu wadda da kanta take rike kanta dole akwai wani mai taimakon ta a garin nan dole to wannan yasa mutuwa ita zo muku take bin ta ku saboda raunin ku saboda tausayin ku saboda jin kayin ku saboda kuma yawanci kun fi shakuwa idan da miji ne ta shaku ne mijinta wannan ba sai na yi bayani ba inda uwa ne sun fi shakuwa yawanci ya mace ta fi shakuwa da uwarta saboda ɗaya shi su tun da haka ne shari'a sai ta umarce ku zama kun fi kowa hakuri idan mutuwa ta same ku wallahi ina gaya mu jajiya ba mamaki mijin nan naki da ke tare da shi yanzu nan da wani lokaci ke da an ce ya mutu duk soyayya da kuke da shi duk kaunar da kuke da shi duk abin da yake miki ba mamaki ki ya mutu yanzu ga iyayen nan dattawa kakanni da iyayen duk yawancinsu da duk zan duba zan tafi su duk ba yawanci sun binne mazajen daman ko mata haka kuke sai a aure ku sai ku binne mutum yau haka ne wa yawanci mutuwa ake ake tafiya a barko ba shi yasa kuke da dogon buri ba da wanda mutum mace ta ga mijinta yana maiko jira take yana da maiko jira take ya mutu yawanci ai kun san an fi mutuwa a tafi a barko sai shegen littafin gado zan yi kaza wata ta irge duk yan motocin mai gina gaba daya da tunanin in ya mutu zai tafi a bar masa da ita da yayanta Allah mana kuwa to da Allah ku rinka tunawa da Allah idan masifa ta same ku duk da mun san kuna da uzuri na nuna damuwar ku akan mutuwa idan ta fada muku Allah ubangiji ka ba mu ikon jurewa mutuwar iyaye mutuwar mata mutuwar yan uwa mutuwar dangi da mun kanmu mutuwar ku ya Allah idan ta zo mana ka sa ranar mutuwar mu ita ce ranar farin cikin mu sai gabar magana ta farko yau zan yi magana akan falalar tunda mun ce ku yi hakuri an muku mutuwa falalar matar da 'ya'yanta guda biyu suka mutu ta yi haƙuri ta nemi lada duk wacce Allah ya taimake ta Allah ya kaddara mata ta binne 'ya'ya biyu kawai a cikin 'ya'yanta to bari ku ji falalata dan a nuna muku muhimmancin ku zama masu haƙuri mamma ta laha isnani min alwalani na'am ɗan nan namiji ne to amma shari'a sai ta ambace ki ce dan kada ki damu ba daɗi ki naƙuda ki wahala ki haihu ki shayar da mama shekara biyu a miki tambudi a miki kashi a miki kaza ki gama wahala yaro bai zo kika fara cin more ka bai faɗi ya mutu ko ta zo ta mutu to duk wacce ta binne ƴaƴa biyu suka mutu to akwai falala akwai ruwan abin sa'id khudri wata rana yake cewa annan nisa a kunna للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعل لنا يوما mata ne suka zo suka samu manzo Allah suka ce do Allah ya manzo Allah ka samu mana wata rana za ka riga koya mana addini kamar yadda yanzu alhamdulillah cikin ni'imar Allah asali tafsirin nan da muka zo wannan gari na maza ne maza muke sai muka ga saboda wannan hadisin da'awa ta ahlus sunna da'awa ce da dole sai an yi da mata sai kuma muka ware muku lokacin naku karatun safi yawacin da ku ba kwa zuwa gona ba kwa zuwa neman kuɗi aka ware muku ana yi muku wa'azi ana tattauna da ku tsawon wata guda Allah ba ki ikon zuwa circir ba ke bashi ba annabi ne ya fara yin wannan ya tara mata ya karanta da su da ta muwa muna koyi ne da annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya tara mata ki karanta da su a cikin hadisi abu sa'id al-khudri yace fa wa'ada kunna annabi yayi wa mata wa'azi mu ma shi yasa muke yawan yi wa mata wa'azi muke karantar da ku saboda kuna bukatar wa'azi yace ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min al-waladi duk matar da ƴaƴanta uku suka mutu kanu da ha hijabun min an-nari insha Allah wadannan ƴaƴa uku sune hijabinta su ne shamakinta daga wuta ɗa uku in dai ɗanki guda uku ya mutu kika binne shi to ba ke ba wuta in sha Allahu kai ku ce Allahu akbar to yanzu ya halatta mu yi addu'a Allah ya kashe mana ƴaƴan mu kafin mu mutu <laughs> in ga wata tsohuwa ta ce a a a wato an ta san ƴaƴan akan aljannan kenan ga hadisi annabi ya ce duk matar da 'ya'yanta uku suka mutu ta binne 'ya'ya uku wannan 'ya'ya hijabi ne gare ta daga wuta ba za ta shiga wuta ba kin ga wannan kuka ce Allahu Akbar shi ne sai nace to yanzu ya kamata mu roki Allah Allah ka kashe muku 'ya'ya ku a kuku mutu ba a so ko amma kuma ana sa aljanna wata ta ce a Allah dai ba mu aljanna ta wata hanyar dai ba wannan hanyar ba to Allah ya ji gan yayan mu da suka mutu ana cikin wannan magana wata mata tana gefe ita kuma ya'ya biyu ne suka mutu mata ta yi zambur ta ce ya wasnani har ma da matar da ‘ya'yanta biyu ne suka mutu kan annabi ya juya ka ne ya ce wasnani har ma da mai ‘ya'ya biyu ma duk wacce ta binne ‘ya'ya biyu kafin ta mutu ‘ya'yanki guda biyu suka riga ki mutuwa kananan yara kenan ake nufi ina fata ana fahimta to insha Allah sun zama hijabi tsakaninki da wuta Allahu akbar Allah Allah Allah Allah shine shaida wato musulunci yana kula da mata eh musulunci yana kimanta mata yana darasta mata da haka ina ta'aziya? Da duk wacce ta binne yara alwalad aka ce kananan yara guda biyu guda uku suka mutu mata da wacce take ta rubuta mana takarda malam duk shekara ina yi ba ya zama ira yana janna ce duk shekara sai ya rubuta mana takarda akwai wanda ‘ya'yanta ba su zama da ta haifa su mutu da ta haifa su mutu akwai ciwo akwai damuwa akwai bacin rai akwai bakin ciki kwarai da gaske a ce ka ta haihuwa ɗanka ba zai zauna ba to amma kin ji kuma sakayya da Allah ya yi in dai kin binne waɗannan ‘ya'ya guda nawa guda nawa ko nawa ko uku ko biyu sharif yake cewa daga ibn al bahani daga abu daga abi sayyid da abi huraira daga manzo Allah sallallahu yace amma ba ana nufin yara kanana da basu balaga ba lam yablagu lam ko kuma lam yablagu wanda ba su balaga ba wanda ba a rubuta musu laifi ina fata ana fahimta kamar yadda ya zo a riwayar imamu muslim a hadisar anas dan malik malin muslim ya tawaffa lahu salasun lam ya al-insa illa adkhalahu wallahu aljanna da bi fadli rahmatihi iyahu to wani zai iya tambaya ya ce to yanzu an ambaci mata a wannan hadisin to yanzu namiji shi kenan shi in ya'yan nasu suka shi kenan shi babu to sai Allah ya kawo hadisin Imam Muslim shi kuma sai ce ma min muslimi babu wani mutum musulmi alhamdulillah mu ma mun shiga ba mu karanta muku littafi ko karatu a banza ba a wata riwaya la ya mutu li muslimin thalathatun min alwalad fa yarju an-nar illa sayyidat al insha Allah ba wanda mutum uku za su mutu masa yara kanana ka binne yara kanana guda uku kuma musu su balaga ba insha Allah ba za ka shiga wuta ba yau ba za ka shiga wata ba Allah kare mu ka tsare mu da tsarewarsa so kenan idan ku sun mutu ku daina ihu kuna maganganu kuna yaga riga kuna karkada kai da gashi kaca kaca kaca kaca kaca kaca kaca saboda an yi mutuwa wata ma ta cire zananta wata ma ba daɗi akwai wanda na gani wata rana mahaifiyarta ce ta mutu tana zuwa gidan da wani gari ta taho an ba ta labari ta ga taron mata a ƙofar uwarta ta ga babu wannan. nan shamsa sai ta cire rigarta ta cire hijabinta sai ihu sai birgima kacce kacce kacce tana ta kuka uwarta ta mutu to irin wannan ya saba wa shari'a tunda ke ma ɗin fa za ki mutu ke ɗin ba wanda ba zai mutu ba ina fata na fahimta yawwa to Allah ba da hakuri wannan ta sa annabi ya koya mana tarbiyya cewa dole maza su rinka yin wasiya wa matansu ko wa 'ya'yansu mata saboda raunin mata saboda yawan tausayin mata da yawan jin kai na mata to a rinka musu wasiya su zama masu haƙuri yayin mutuwa ga annabi sallallahu alaihi sallama istasar da shi da wata yarsa a bar mu jin ne ya faru riwayar imam bukhari hadisi na hudu um, daga abi usman daga usama ibn zaid usama ibn zaid yace arsala ibnatu nabi sallallahu alaihi wasallama إليه ko ta ce لها وتجي li لي wata ya daga cikin yayan annabi a wata ruwaya aka ce da na zainab ce ta aika manzo Allah gida cewa ka zo ka zo ka zo da wuri ɗana ya mutu kai maza ka zo ya rasulullah yanzu wannan ya ce ta aika ma ya cewa ɗanta ya rasu annabi ya aika mata ya ce a gaishe ta kuma ya ce a gaya mata inna lillahi ma aka da walau ma an ba wa kullu shayin inda wa bi ajalin musamman ta wal tahtasib a gaya mata cewa na Allah ne abin da ya karba na Allah ne abin da ya bayar kuma kowane abu a wajen Allah yana da lokacinsa a gaya wa zainab ta yi haƙuri a gaya wa zainab ta nemi rada wajen Allah sai an jima bai ji ba wataƙila yana da wani uzuri da ya hana shi ya ci zainab hankalinta bai kwanta ba ta ce don Allah annabi ya zo yarsa ce ba ta ce a gaya wa annabi dan Allah tana yi masa magiya don Allah ya zo lalle fa ita na so ya zo ba ta so a je abin ne yaron nan baban bai zo ba wanda Allah saboda neman falar annabi tana so annabi zo yawa yaron nan addu'a ido da ido ya taba shi shafa shi saboda jikan annabi wannan yake nuna wa iyaye na mata shi zai iya yiwa ta ran miki mutuwa mai matsayi mai muhimmanci kuma wani mutum mai muhimmanci a neme shi bai samu zuwa ba ko babanki ko mijinki ma ila ya tafiya wata ƙasa ko kaninki ko wani yayanki ko malaminki ko wani dai babba mai matsayi a wajenki uzuri yana iya sa a yi mutuwa mutum bai samu zuwa ba ta yi masa magiya shi don allah ya zo da ya ji ta yi magiya sai ya tashi ya kira sa ibn ubada da ma'azin jabal da ubayu bin kab da ibn sabit zai ibn sabit da ma wasu ya ce ku zo mu je ku raka ne zan je gidan yata zainab ɗanta ya mutu suka kama hanyar suka tafi ana zuwa aka ɗauko yaron nan ashe ba mutuwa ne ba rudewa ne na mace ba mutuwa ne ba amma yana shekar mutuwa ne numfashinsu yana ta kaiwa da komowa ije ya dawo ije ya dawo ije ya dawo rufiya ila nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyya wa nafsuhu tatqaqa aka miƙo wa annabi sallallahu alaihi wasallam yaro ran yana ta kaiwa da komowa yana ta girgiza kamar ran zai fita Allah annabi yana ganin yaro nan fa fadan ainahu idan sa kawai sai zubo da hawaye sai kuka shi yasa uwar ta dage ta ce lalle annabi ya zo da ya riƙe yaron nan a matsayinsa na annabi kuma namiji babba wallahi shi kansa tausayi sai da ya sa ya yi kuka cikin waɗanda suka taho da shi akwai sa'ad ibn ubada sahabi ne babba sai shi ya rasu lai mahala sai shi ya manzan Allah ya ya naga kana kuka bayan an ce kuka ba kyau bayan an hana kukan mutuwa yaya na kana kuka su sahabbai <clears throat> tarbiyyar da suka samu in ji an gina su akan wani abu suka ga sabanin shi sai sun yi magana sai sun tambaya wannan yake nuna ya halatta ko babban mutum ne in yi wani abu da ba a gane ba a tambaya wa shifa'u alaihi as-su'al tambayar wanda zai da ilimi bai sani ba shine yayi wato wato warakarsa shine ya tambaya wanda Allah ya ya nuna mai hawaye ya ce hadihi rahma ya sa wannan hawayen da take gani tausayi ne ja'ala Allah fi qulubi ibadihi hawayen rahama hawayen tausayi hawayen jin kai ne Allah ya sa a cikin zukatan bayinsa da ya zaba وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فسني cewa Allah yana jin kai masu tausayi ne a cikin bayansa da ni ina da tausayi ne na ga mutuwa ta zo wa wannan yaro tausayin yasa na zubar da waɗannan hawaye kenan hawaye da ake zubarwa idan an yi mutuwa hawayen jin ƙai ne kuma ba laifi ba ne zubar da su ku gane wannan kukan da aka hana zan yi bayani nan gaba wani irin kuka ne aka hana shi kukan wayo allah ya su na shiga uku na lalace yanzu baban mutuwa za ka yi yanzu maman mori mutuwa za ka yi yanzu wancan mutuwa za ki kana yi kana daga sauki kana faɗin maganganu amma kukan da mutum zai yana zubar da hawaye yana shishiga hawaye ne ta zuba wallahi tausayi ne kuma wannan yana iya faruwa ko ai maka wani bayani na abun tausayi ko na jin kai kawai sai dai ga kwalla yana ta dubowa to wannan Allah ne ke zaben wasu daga cikin bayansa sai ya sa musu wannan jin kai da wannan tausayi suna zubar da wannan kawai hadihi rahmatun innama yarhamu Allah min ibadihi ar-rahama ya ga wacce tana ganin saboda jarumta ko tsoron Allah ne a mata mutuwa ta je gashi ta bushe gaba ɗaya ko hawaye baki ba irin ya mutu a'a ko hawaye baki ba danki ya mutu kai ya gyara kishi yake ta mutu ba a ga kin kin zabga kuka ba wata take tafi ma'ana ba za a yi kuka ba dama Allah Allah ke ta mutu a matan karshen zamani masu addu'ar Allah kashe kishiya Allah shirya da ku ina tana da ku har yanzu ashe ba ku gama har yanzu ba ku daina kishin nan ba duk wa'azin da malamin yake muku har yanzu ba ku daina kishin nan ba ni na dauka ai kuka mun gama da kuwa ne eh an daina sai dai dan ku to Allah ya sa mu karfin ku akan hakan Allah raba mu da zazzafin kishi wannan kishi bakin kishi da zai sa kishi ya ta mutu ba za ki kuka ba kai akwai abin tsoro a cikin Allah ya mana kuwa ko da yake wasu sun ce ai kukan ana yi ne dai wala a fili amma an ka shiga daki tafi ma za ka yi kai kana murna <laughs> Allah ya sauke Allah Allah ya kare halin mu mata kenan kuna da sha'ani ne hala wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi da abu dawud da nasai da ibn wanda a wata riwayar daga nanaisha um ta ce wata rana matan annabi sun taru a wajensa ba wacce ba ta yau kunna da nabi sallallahu alaihi wasallam inda lam yughadir nuna a wahida suna zaune gaba ɗaya mata annabi ku ji wannan hadisin sai ga 'yar annabi na na fatima Ta tafi tamshi matuƙa, mu shi ya taɗa, mu mishi Tana irin tafiyar annabi. Da na aisha ta shiga wallahi. Tafiyar na da Fatima da na annabi iri. Idan cikin na Fatima ta hango tana tafiya, yadda annabi ke ɗaya da yana saukewa. Haka Allah ya rubuta 'yan nan ta yi kama da babanta. Sannan in kin gana na Fatima ke gama za, al'adun da ke son wato. ƙwariya ce aka yanka ta gida biyu nan iri ɗaya sun yi kama ƙoma duk a cikin ya'yan annabi ba wanda ya kama da shi sosai irin na fatima a shi wannan yana nuna mace tana iya kama da namiji kenan mace tana iya ɗaukar kamar ubanta ta ce wallahi muna kallon yarinyar nan a ta irin tafiyar mata mu take yi duk mutum ma san me yake faruwa ba kawai haka Allah yi ta na'am Allah yana iya yin wasu abubuwa tsakanin ɗa da uba ko ɗa da uwa sai kiga ko dariya sai kiga mutum yana yi irin na ubansa ko na maman shi amma bai san yana yi ba wataƙila ko ko zama yanayin zama sai ga mutum yana yin irin na uwarsa ko na uba ko irin wani yanayi haka mutum ya ɗan yi sagumi sai ga yanayin yadda uwarsa take ko kuma yadda uban shi ko irin ko kyakkyafta ido dole sai ɗa ya yi kama da da iyayensa tauna abu ko yanayin tafiya ko yanayin kuka inda za a yi rikodin ɗin kukan yaro uwarsa ma ta yi kuka wata sai ga akwai kama ta sheƙa shi ma ya sheƙa sai ga abu ya so ya iri daya to wannan wata baiwa ce Allah yake yi tsakanin mahaifa shikenan suka ce muna kallon anan. yarinya na Fatima tana zuwa Jaisha kawai sai ya tashi ce marhaban bibnati sannan da zuwa yata haka annabi yake gaya mata saboda matsayin na da Fatima wajen annabi wallahi har tariyar yake in ta zo gidan shi da kin taba tashi kin taro yarki Ka taho miki da kayan arziki kina ki ta taho miki daga kan da jakukkuna da languna langa-langa da 'yan abubuwa amma ba za ki tashi ki je ki tare ki ce san da zuwa ba kina nan kina zaune sai dai sai dai ki ta duba jaka kina lallekawa ki ga me a ciki Allah mana kuwa ana karanta hadisi ne don ai koyi shi annabi ya zaunar da nana fatima daga damarsa ko daga hagunansa sai ya kama kullanta ko kanta haka sai ya gaya mata magana ta sirri a gaban matan shi me yasa wannan yana nuna mutum yana iya yin sirri wa ƴarsa bai gaya wa matan shi ba ba dole ne sai miji ya gaya miki sirrinsa tsakaninsa da 'ya'yansa ba zai iya kiran sa ya gaya musu wani abu na asiri kada zafin kishi ya ɗebe ki ki zo kina faɗa da su wallahi yana gama musu sirrin nan sai ta fashe da kuka kuka kuka ku da buka an shadida yayin da annabi ya ga damuwarta falamma ra'a jaza'aha sarraha asaniyata fa dhahikat yaga ta damu sai ya dada kiranta yace zo zo zo zo zo saboda yana son da na na Aisha na na Fatima annabi yana kaunar yarsa na Fatima sosai sai ya dada kiranta sai ya dada mata sirri a kullum ta gaya mata kawai sai ga tana ta dariya kawai sai mata sai ga tana ta dariya na aisha ta kasa hakuri sai ta ce sai ne maza maza da ce da ita fasake rasulullah sallallahu alaihi wasallam min bayin nisa'i bi sana'in ko ke fatima wato annabi ya ware ki da wani sirri a tsakanin matan shi bai gaya musu ba ke ya ware ki ya gaya miki ko to ko abin ne ya taso ne Allah ba na'am mata kuna da kishi magana ce ta gaskiya wani lokacin kishin ku har nema kuke ku shiga tsakanin miji da yayansa miji yana iya zuwa ya ware yayansa yi wani abin alheri da su ko ya gaya musu wani amma yanayin ku yakan sa hatta sa idan ku yayi yawa ba ku barin maza suke da yayansu musamman yayan da ba naki ba kai wata kam yayan ma nata ne in ta ga ubansu yana yawan jinsu a jiki to me za ku je me za ku je kiran ku yayi ya kira ku ne talla ku tafi ku ba mu sai ku zo ku takura masa da ya zo ku tafi ku shi shi ne ya dame ta saboda ta ga uban yana son 'ya'yansa. haka Allah ya yi ku kuna da wahalar sha'ani sai dai addu'a yanzu wata mata mijinta ya ɗauke ta yi tafiya da ita har zuwa ƙasa mai tsarki wataran da daddare haka sai ya kira waya gida yana magana da yaransa yana da 'ya'ya'yan mata yana magana da su matan nan da ta zo sai ta jiyo muryar mace sai ta zo ta gatsi masa yanzu kuma da wa ake waya da wannan daren da su ake waya haka kuke sai haƙuri amma muna gaya muku ne don ku gyara ba a taron miji da irin wannan lafazi na rashin girmamawa yawa ake waya wace ce wannan da ake waya da ita cikin dare ina ruwanki me ya zafi ki bari ya gama wayar mana tukunna kawai ce ta fara faɗin bakajen maganganu ta yanko wata maganar da ni ba zan faɗi ta ba ta gaya wa mijin sai ce to da ‘ya'yana ne wance da wance ne muke waya da su sai ta daɗa yanka wata magana ta faɗa a kan ‘ya'yan ta zage su aiko ya ɗaga hannu ya kwankwaɗe ta da mani katsau sai zai hawaye ba ta gani ya gama haskata yanzu a nan gurin waye zai fi. shi ne ko sanda shi ya kai hannu ai ba ku san abin da ta gaya masa ba ba daidai ba ne mutum ya matarsa annabi ya hana mari tabbas sai ke kuma amma ba daidai ba ne ki fusa ta mijinki har da zai kai miki hannu yanzu akwai laifi don mutum ya yi waya da 'ya'yansa 'yan mata yanzu kishin ku har ya kai ku shiga tsakanin miji da 'ya'yansa 'yan mata saboda yana jin tsoron ki karki ce yayi waya da mace zai kira yayansa mata ya magana da su ba yanzu ba zai magana da yassa ba mace ce yanzu ba zai magana da ɗanwarsa ba wanda take gidan miji a ji muryar mace a wayarsa ba zai yi ba yanzu uwarsa da ta haife shi ba zai yi hira da ita ba kawai sai a sa ido a kan miji da an je yana waya an ji muryar mace ce sai wata ba zuwa cike in yana waya ta ji muryar mace sai ta haka haka din nan ta kafa ma'ana ta kasa ta tsare kenan wai ta ji mai ake faɗa ni ina ganin akwai rena mijin ma akan wannan mijin da aka rena shi ne ake masa in wani ya sa gwiwan sa ya haka ya dan kawar da ke bai yi laifi ba saboda sa ido bai da kyau to irin wannan ɗabi'ar ku ce amma ana faɗa ku gyara Allah gane da mu kin gana na Aisha ai ba irin ba irin abinda kuka kuke yi ta yi ba ta dai faɗa ta ce yanzu babanki ya ware ki ya miki wani sirri mun mai gaya mana ko to ga ya mun me ya gaya miki yanzu na na Aisha mun ga kina kuka kuma kin ga kina dariya gaya mun gaya mun injiwa injina na Aisha ta rutsa na Fatima ta ce da ya mata kin san me na Fatima ta ce ta ce haba ta ce ai ba taba bayyana sirrin ubana ba babana ya gaya min sirri kuma in zo in faɗa ta gaya Aisha ta ce sam ba zan yi ba na Aisha wannan abu ya mata ba daɗi ta tambayi ɗanta ta ce ta gaya mata mai baban ta ya mata ce ba za ta faɗi sirrin ubanta ba to ke ma in babanki ya miki wani sirri in ke kaɗai ya kebance ya gaya miki bai gaya sauran mata a gida ba kake gaya musu in kin ga dama ba ke laifi ba to kafin na ƙarasa isa, wannan yana nuna mana a ashe annabi ya koya mana wata kyakkyawar mu'amala da ya kamata a rinka samu tsakanin uba da 'ya'yansa mata mu yau yanzu a al'ada galiban za ki ga iyaye maza nisa-nisa suke da 'ya'yansu mata ki lura da mai gidanki da 'ya'yansa musamman ma ta girma ta zama budurwa ko ta manyanta sai gaba a haɗuwa baya magana baya mata magana ba za ta zo ta zauna inda yake ba da ta zauna ne kike tashi da tafi yana koranta baya zuwa unguwa da ita baya kaza baya kaza wannan ba daidai bane shi ne da tura su ce serotype bai da amfani lalle ne maza ku ja 'ya'yanku mata kusa da ku kamar yadda kuke jan 'ya'yanku maza kusa da ku ku musu sirri ku gaya musu maganganu kuma ku tuntube su a kan larura ko damuwar da take damunsu don ku annabi shine ku kyakkyawan abin koyi kuma duk matar da ta ga baban yaranta yana nesa nesa da 'ya'yanta to ce maza maza maza sai kokari ta dawo da shi kada a zo a raba mata uba da yaya kuma ke ma yarinya budurwa matsu babanki rinka zuwa kina gaishe shi in ya zo zauna je ki zauna kusa da shi kina gaya masa matsalolinki da rayuwarki kar ki bari ki zauna cikin bakin ciki uwar za ta iya mutuwa ta tafi ta barki da uba na da fatima ta samu kulawa daga babanta za a sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya burge ni wallahi ce malin tab aini ina aini ayana mata na wafi shakuwa da su akan yaya mallam ce na farko duk inda za su yi unguwanni nake kai su da motata mu ta hira ce in ka ga na hira muna wasa da dariya da ayana mata za ka ce ma ayana bane ce wallahi malam ta kai ga larurar su ta mata larura ta mata an ta shafe su wallahi ba sa zuwa su gaya ko su ni suke gayawa yace kamar ya yace wallahi idan wata ya kai karshe auduga da suke amfani da shi a period din su auduga ce wallahi zuwa suke ce ba ba abba a ce mana auduga yace kun ban damu ba wani abu sai in ba su kuɗi ce su je siya yace kuwa ba wani wanda ya ce zo neme su aure ba su gaya mun ba duk wacce ta fita wani ya zo yana mata magana tana zuwa tana dariya ce ba buka ga wani ba wani yana mun magana sai ni kuma sai in ce rabu da shi wani lokacin in ce duk wanda ya miki magana ki ce zo ya same ni a yayin da a yau wasu matan ya'ya mata za ta kama yin soyayya da saurayi ta shekara biyu uku ubanta bai sani ba kuskure ne ba daidai ba ne ai da kina da uba ai kina da gata duk wanda ya tsare ki a hanya yake magana ya san gidan mu ya san kina da kima ya san kina da matsayi ya san kina da daraja amma yarinyar yanzu, za a tsare ta a titi tana cin nan ya gaban da kai tana buɗe baki ana kira da ita sai yanzu ya za a iya shi za mu haɗu a ina ba da shi bai je gidan iyayenki ba wannan wulakar da kai neman kai wannan arhantar da kai da mai yi sama a'a ba ni nan ba yake a'a a ga ya iya ina shi fara nuna masa ke mai tarbiyya a wai kawai shi kenan kawai namiji ya zo da tsaki. wani ma dan yare na miki hankali ba zai je kofar gidanku ba fa sai ya tsare ki in zaki tafi unguwa ko ki je kasuwa ko za ki je makaranta sai ya raba hanya gida biyu ya je can ya tsaya a gindin wata bishiya da ɗan hankicin su shi dan gayi ne wai yana karkada gumi makarecin banza makarecin wofi haƙinci ne tsare 'ya'yan mutane a titi kuma cin amana ne tsare yara 'yan mata a titi ana zance da su ke kuma 'yar ƙauye ce ba gidajiya ce ba ki da wayewa da za ki tsaya a bakin titi wani ya tsaya na hira da ki ba da gida ne ba ku da sauran ƙofar gida ba ku da zaune, ba ku da falon babanki ba gidan yarki ba gidan innaki ba gidan babbanki so magana tsaye da mata a titi yan mata ku tsaya kuna hira wannan ba daidai ba ne kwanan nan na zo wucewa da mota na ga wata yarinya yarinya ce budurwa ita kan da yake arhatta ma an sha ruwa ma da magariba masu tsare ta kowace mata kirki tana can gida tana azuminta tana shan ruwa ita kan da magariba masu tsare ta har da zama kan dutse dirshan tana ta yaye baki suna hira da maza wannan wulakanta kan yi suna yi wa 'ya'yanki tarihi marar daɗi bayan kina haifi 'ya'ya a gari a zuwa ce a wannan a yi a yi a gindin bishiyar nan ake tsare ta Kar karki yadda da wannan su je gida duk namiji na kwarewa da yake nema daga cikin je ku. kuma uba ai ya cancanta idan za a nemi yansa a sanar da shi shi ya fi cancanta ma ba uwa ba don shi ne mai bayarwa ba uwa ce take bayarwa ba shi ne yake da final c fada ta ƙarshe to ya za a zo ana ana kulle soyayya ba gaya uba ba kuma mata saboda kwaɗayinku saboda ana turo kudin recharge card saurayin ya zo zai ba da dubu ɗaya ce kai maman kici ce ta saka taci a har da wahala na gode Allah ya saka da alheri an rufe miki baki wata kuma an san mai kwaɗayin lemo da ayaba ne in zai zo saurayin sai zai yi wuce banan lemansa da ayaba duka duka ɗari biyar zai kashe lemon ɗari biyu ayaba ɗari uku ya kullo inda ke ce yan lemo da ayaba da an ko a to a ce muna godiya muna murna a ce masa kuma Allah tabbatar da alheri an ci kudin miji an ci kudin saurayi a ga wata zuwa tana cewa wai kuma haka ne ba yau hajiya da ƙarya malamin ke faɗa ne kam a aikin gona ai ko ba haka ba ai gaskiya da gaskiya ne ai yanzu na gada wasu ya daga wasu ce ku yi bayani sun san haka ne ai ai yanzu abinda samari suke faɗa yawa yawa in kana so ka mallake yarinya Ba zan gaya maka sirrin ko ko ko yi shi zan faɗa <laughs> abinda samari suke faɗa in kana so ka mallake yarinya ka aure ta nan da nan mallake uwarta ko zaginta kake in dai ta rike uwarta ba magana Ki ka samu tsiren ka tiyayye wata rana irin dab da magariba tsiren yamman nan mai maiko maiko mai tigadin da yana ɗan tiga a jikin ciku ba ka sa a yanka maka na dubu biyu ka naɗe ka samu burodin ka lafiyayye na ɗari uku ka kulle ka ce ka je kofar gidan yarinyar da dan mashin ɗinka ka ce a kai wa hajiya dudu ta karba a ce daga wajen wani ne ai in kai sati biyu baka zo hira ba ma yan aika ce wai lafiya kana gari ko yau baka zo kaga wancan ka ba ko da baka ba wa yarinyar kuɗi ko ka dan tura mata kati wurin azumi ya zo ka ɗan yi mata sayayya ka gigita ta haka ake tawa gigita ku a ce manya-manyan madara gwangwani da bambita da suga da lipton-lipton kuma a ƙarƙashin su a ɗan kwantar da yan dubu ashirin haka ta ƙarƙashin gwangwanin madara a kai wa uwar yarinya a gani hama mana ita ma za ta tambaya ta ce yaushe kake so a yi auren nan saboda tsabar kwaɗayi da kuke da shi Allah ya gyara muku wata tana ta hararana wataƙila ko dan an kawo mata ne Allahu ala Allah ba ki hakuri! eh addadudu Allah hukku munyal eh, kuma ai hakuri. Allah ba da hakuri. dama ko ba ku so ana tona asiri wai a rinka faɗan me kuke to wurin bar can haka mutu. eh amma dai ni ina ga muku kowa ta zama ta tsaya da kanta kuma ta san me take kar abin duniya ya sa ki mika yarki ga wanda bai cancanta ba wasu iyayen ma wallahi ba ta karba an kawo su ce a ku ce masa na gode in kika ga ya yawaita ki ce a a gaya masa ba na so ana kana irin wannan ya daidai daidai ta da yarinya kawai kun ga ba za ki bashi ne don saboda hidimar da ya miki ba to amma yanzu gaskiya ba a iya hanawa saboda kowa yana bukata kowa yana so wani matarsa ta sai fita jariri kenan mutaran ya dawo sai ga an kawo mai kaya ibili guda leda leda da kayan bibi su famfas ne su kacifa yaro ne su riguna ne ledodi a ciki ta kawo mai ta ajiye ta shiru yana cin abinci yana kallo ya ce yau zan ji bayanin da za a yi shi ya ɗauka ƙawarta ce ta kawo ko irin makota ko waye sauransu sai da ya gama cin abinci sai ta ce gashi nan aka ce a kawo maka ya ce a kawo miki da ni ke kika haihuwa yi ba ni ba mai haihuwa sai ce daga ina ta ce eh wallahi dai kawo aka yi ya ce daga ina yi bayani daga ina ta yi ta kwana ya ce yi bayani fa daga ina ne sai ta ce masa saurayin wance ce ya ce wace wancan wance na yata sai ta ce eh. ya ce daman kin mata saurayi ne ban sani ba daga nan aka fara buge gwiwar uwar tukuna to kin ga daga nan ya kamata ki gane illar haɗa kai da saurayi yana neman yarki baki gaya wa uban ta ba kuskure ne ya ce wa ya ba shi izini yanzu shi su wannan kayan waye wane shi wane wane da ɗan gidan wane ce ban gane shi ba waye ya aiko ni ina raye ban mutu ba za a yi wannan kama karya a gidana ina nan ba zai turo iyayensa su min magana yana son yata ba yanzu ni zan je in ga akuyar gidansu kawai in ce ina so ban yi kowa magana ba akuya dai kin gadi karewa akuya ko ko ka gani a gidan mutum kana so za ka je ka kama ta za ka je ka fara tattaba ta baka gaya mai ba ai sai ce barawo ne kai to akwai barayin mata kuwa ya ce yanzu abin da za ki min kenan yanzu matsayinki da girmanki har kin kai ki murkushe ni kin fi ƙarfi na har kai kika fara ba da 'ya'ya waye ba ta izini ma ta fara tsayawa da saurayi waye ce an taba magana da ni an ce ta tsaya da saurayi ni ina nan ina wahalar tarbiyya ina kula da yata ashe har an bude mata ido ta fara iya tsayawa da saurayi har saurayi ya ji yayo shafin na wajen dubu barkate. to ki hada kayan nan ki mayar masa kuma ki gaya masa tun da ta hanyar ke zo in na sake ganin sa a gidan nan sai na ci mutuncin ba idan yana neman 'yata, ya bi hanyar shari'a ya mutunta ni ya mutunta tarbiyyata da ba dan ya ga yadda tarbiyya ba ai ba zai zo ya ce yana son ta ba to ni ba za a mun gargajiya da rashin addini a gidana ba dan haka a kwashe kayan da amir masa a gaya mai kan na ganin sa a kofar gidan nan in yana da uba yana da yan uwa yana da babba yana da dangi ya turo su zo su nemi izini na ni kuma ba zan ba shi dama ya tsaye tsaya da yata ba sai na gama bincike tas a kansa A ayi hakuri ka zan bata miki rai zan bata miki rai yarinya budurwa ku tana can kake tana ta gabza kuka saboda soyayya ta mamaye ta wai saurayinta ya kawo kaya in ki karba in kin ga dama ki haɗiye kanki saboda kuka muna yin wannan bayani ne saboda a san mutunci iyaye a gida a daina zuwa ana keta alfarmar mai gida mutum kawai ya zo ya ga yarka yana magana da ita baka sani ba na sha faɗa muku mata a karatu ina maimaita muku ku tsare mutuncin ku ku tsare daraja ku ku tsare kima ku ku nuna wa duniya iyayen ku suna da daraja a idan ba wai ku nuna wa duniya wai iyayen ku ba su da kima wai ba su da matsayi wai ba su isa ba namijin wannan zamani saurayin wannan zamani wanda bai da tabbas zai iya canja ra'ayi ya zo ki keta alfarman mai gidanki ubanki ki zo ki saurare shi dan kina so ki aure shi in ya ce ma ke shafaffiya ne da mai yanzu ya shafe ki ya shafe ki da mai gobe zai ga wata wacce tafi ki kyau tafi ki tsiwa tafi ki iya magana tafi ki gaza, kuma ya karkata gare ta irin yadda mata suke kawo kukan yadda maza ta ce wallahi malam ban taɓa tsammanin mijina zai mun abin da yanzu iya min ba na ce kaɗan ma kika gani in dai namiji ne da wannan zamani sai dai da tsoron Allah yanzu ni yanzu wani shine zai zo saboda yana neman aure duk ya canja mu wai ashe mazan in suna neman aure da namiji kin ga ya fara miki wulakanci to ya samu budurwa ne yana neman aure ne ki bincika a hankali in kika kasa gane shi ba dama ba ba hagun ba ba kasa ba sama ba believe ni ke ni fa mana sauraron mutunci ni ba wannan abin da ake ya faishe ni wallahi al'amari ki ni na fara gajiya da shi in kin ya fara haka to ya samu wata sai ki kokari ki dada ki ce wannan mutumin fa sai na masa da gaske kware kuwa in ba wanka ki kara wanka in tsohon kaya kike sa ki fara kwalliya da ado in da ba ki ramba jan baki da gazar ki fara rambadawa in ya zo ya zo zai ci abinci ki lallaba shi a hankali ki kwalliya ki ado ki zaura ki fara masa dariya kina masa wasa kina dauka hankalinsa in ma ya zage ki ce a ba komai duk yana cikin soyayya kauna ce ta ka zage ni ba wani abu bane ba <laughs> kun ji yayan zamani sun ce a wato ba zai ba sai dai an ya zage ki kirama ko a kar ai haka kar ku bari matan waje su kwace muku mijinku na ciki shine abin da nake so kai gare shi kai ki bari wata yarinya karama da kin fita kin girme ta in sanin namiji ne da iyaye ake da namiji kin fita iyawa amma ki bari ta raba ki da mijinki ta zo ta haka ki tashi hankali ke faɗa da mijinki ya aiki faɗa da miji ashe kawai aure zai kara da aka ku kiyaye wannan ribar kafa ce shikenan na na ta ba take ba zan faɗa ba da ƙarshe ne sai da Allah ya ɗauki ran annabi sallallahu alaihi wa sallama sai na na Aisha ta sake zuwa ta ce to mai yanzu ai baya nan me ya gaya na <laughs> to lokacin kuma na fatima ta ce eh tun da yanzu baya nan ya bar duniya to zan faɗa ki duba kiyaye sirri to ke ma ki rike wannan akan mijinki kada mijinki ya sirri da ke tsohon ki da zai ce mai kuke faɗa ne mahaifiyar ki kenan kin san akwai uwa mai bugun ciki mama ne amma akwai bugun ciki sai wallahi mama tambayoyi yayyawa ma'ana mama sa ido mama sai ta gane me alakar yadda da miji daka da waje mama ki daina wannan ba kyau a bugi cikinki yaya kaza a bugi cikinki me ya mallaka a bugi cikinki nawa albashinsa yanzu ke dan Allah kina suruka me ya kai ki da alkambayan albashin mijin ki? me ya kai ki in banda neman gindin zama ba da neman suna sai kuma me na zuwa kina faɗin duk samun mijinki da rashin mijinki me ya kai ki ba kyau so ina fatan mata za su kiyaye na na aisha sai take cewa gaya mun me gaya miki sai ta ce to yanzu zan gaya miki lokacin da ya min sirri na farko yace ce jibrilu ya kasance kana ya aridu alquran yana zuwa ya bashi alqurani ya karanta shi alqurani shi karatun qurani a kullu sana kowace shekara sau daya amma wannan shekarar jibril sau biyu ya zo suka yi sauka qurani sau biyu shi ne annabi ya ce to ina ganin ajali na ne ya zo daga wannan shekara ba zan ƙara kaiwa ba ba kawai sai na na fatima ta fashe da kuka ya ce da ita fattaɗin wasu wasbiri fa innahu hu salafu ana laki ki ji tsoron allah ke hakuri zan ga ki mutuwa don na ga jibrilu su biyu ya zo muka yi saukar qur'ani to wannan shine kun ga dalilin yin saukar qur'ani musamman a wata da azumi tunda annabi ma jibril yana zuwa su muraji a qur'ani su sauka to ke ma ke kokari ki da ya sauka lokaci ba lokaci yace kawai ke hakuri kun ga a duk duniya ba wanda annabi ya gaya wannan sirrin in ba ɗansa ta ba yace ni zan riga ki mutuwa kuma alamu yana nuna ba zan daɗe ba tunda ya zo mun yi a ya tafi ce wallahi ne kuka ta gaya wa aisha shi yasa ke ina kuka wannan kukan da ke gani na rasa yadda zan sa ga a ce baba na ina kallon ta yanzu a ce ya ce zan riga shi mutuwa ta ce yayin da kuma ya gana mu kukan ya yi yawa ya da ni ne ya daɗa kira na ya ce ya fatima a matar zaini kuma a matar za ko a matar zaini an ta kuni ba za ki yadda ba ki zaman tu sayyidatul nisa'il janna misa'il mu'minina ba kya so ki zama ke ce a baki mulki in an mutu a aljanna a cike ne shugaban matan mu ne gaba daya ko ko kuma shugaban matan wannan al'umma a nadaki ta ce kawai sai da ce ina so fa ba hikitu ba haki ba hiki ya aiki shi ne kika gana yi dariya ina cikin kuka kawai sai na dawo ina dariya irin dariya da ke gani ai cewa yi ni yar aljanna ne kuma za a bani shugaban matan aljanna ko za a bani shugaban matan wannan al'umma don haka idan kun shiga aljanna insha Allah matan nan ɗalibanmu da wanda suke sauraron mu in Allah ya da sai Allah ya nuna muku na Fatima a kujerar mulki ku akbar ya annabi Muhammadu mai kama da manzon Allah a kujerar mulki da sarauta ita ce shugaban mata gabaki ɗaya na wannan al'umma a wata riwaya shugaban matan duniya gaba daya ko da yake na na maryam ita ce shugaban matan duniya gaba daya a wata riwaya ya ce mata ta ce ce min yayi to a cikin iyalai na in na rasu to ke ce ta farko da zaki biyo ni da ka ina rasuwa ke zaki ba rasuwa sai ta yi dariya ma'ana Allah ya girmama ta bayan babanta ya rasu waye zai biyo bayan ta waye zai biyo bayan shi ita kuma hakan aka yi bayan annabi da wata shi da daidai Allah ya dauki nan na Fatima ta binne ta gobe insha Allah za mu ci gaba da kissa lokacin da annabi ya rasu din ta zo take magana wa wanda za su binne annabi tana zubar da hawaye Allah ya ji ganna na Fatima Allah ya mata rahama Allah kara mana santa da daunarta Allah kuma ya sanya mu cikin waɗanda za su kasance tare da ita a gidan aljanna yar gidan annabi masoyiyar annabi mai kaunar manzon Allah mai kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh